gargaɗe mai gina ramin mugunta alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin nasiha wato duk abin da mutum zai a rayuwa ya tabbatar da cewa Allah ne mai yin komai ba mutum ba wato wannan mutumin ya yi cika baki ya nuna kamar komai a hannunsa yake ma ba Allah ne mai yi ba kuma Allah ya nuna masa ikonsa saboda a cikin wata hira da shi wannan gwamna fayos ya yi ba irin maganganu wanda bai yi ba a wata hira da ya gidan tv na Asasu. kamar inda za kawo muku wannan faifan bidiyon ku ji a saurara lafiya. My deputy will be the next governor of Ekiti, whether it's switch to the hearing of my force. But when you say not. that, doesn't it sound to you like imposition? So the aggrieved members like Dayo Adeye, former um, PDP caretaker, media publicity mm. um, spokesman, had said that you're imposing and you're saying Again, right now without, categorically without, without, that your, your, deputy governor is going to succeed Without you. apologies. By the grace of God, we are on ground. Except there will be no election in this state. The moment there's election, APC will suffer a major setback. My name is Ayo Peter Fayushi. I say it with all humility, with all firmness. Even if the president follows them here, General Chief, Chief of General, is it Chief of Army Staff, coupled with IG, let them come. They will suffer a defeat. What makes you so? Allah sarki rayuwa dama haka yake ya kamata mutane su dinga komai da komai nasu ga Allah su san Allah ne mai yin komai kuma idan Allah ya baka da da kanka ba komai ba ne kai kuma ba za ka iya komai ba shi ma tinubu ya shiga gari yana kamar nan tinubu ya sauka da sarki to tun kafin a je lahira ke da fatan dai wannan ya zama izina ga al'umma kuma za su lura san Allah ne mai yin komai ba wai mutum ba